Assalamu alaikum sunana Nazir jarmaju A daidai wannan lokaci a yau ɗauraya za mu yi dangane da gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya duba da cewar a ranar Alhamis ɗinnan, za a dawo taka leda a gasar ta cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya bayan hutun da suka samu na ta wasanni a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Tuni dai muka samu jerin bayanai da ke fitowa dangane da 'yan wasa har kusan mutum 88 da suka dangana ƙasar Qatar don fafata wasanni daga ƙasar Spaniya a gasar ta cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya. yayin da halin yanzu duka waɗannan 'yan wasa sun dawo fagen daga kuma tuni dai tabbata cewar 'yan wasa 22 sun dangana har wasan kusa da na ƙarshe a gasar ta cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya yayin da halin yanzu duka waɗannan 'yan wasa hankalin su ya karkata ne ga baki ɗaya na ganin sun dawo sun ci gaba da taka leda wa ƙungiyoyinsu a gasar ta cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya kamar yadda ka sani dai a wasan ƙarshe ma mun ga jerin 'yan wasa da dama daga ƙasar ta Spaniya musamman a cikin tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Faransa tunda mun ga dan wasa Usman Dembele wanda aka sauya shi kafin wutar rabin lokaci ka dan wasa Julius Kunde na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona shi ma wanda ya taka leda a wato wasan karshe na gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya inda a karshe aka doke kungiyar su ta kasar Faransa yayin da kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina ta lashe gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya tuni dai tabbata cewa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ita ce kungiyar da ta fi samun jerin 'yan wasa da dama wanda suka dangana kasar Qatar kuma ya tabbata cewa dai dan ta Rodrigo De Paul tare da Molina dukkanin sun dawo a matsayin jirin 'yan wasa da suka tallafa a kungiyar su ta kasar Argentina ta lashe gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya. Rodrigo De Paul dai kamar yadda ka sani mun ga irin rawar da ya taka a wannan gasa yayin da ita ma kungiyar kwallon kafa ta Sevilla tana da 'yan wasa da suka hada da Montiel tare da akunya da kuma dan wasa mai tsaron ragan yasin bono wanda ya tallafa a kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco akwai dan wasa fazela na kasar ta argentina wanda yake taka leda a kungiyar kwallon kafa ta el nasiri ga yusuf na kungiyar kwallon kafa ta real betis ga abuwan ga yusuf el nasiri wanda shi ma ya tallafa a kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya kazalika ita ma dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona ita ce kungiyar da aka tabbatar da cewar jerin 'yan ta ne suka dangana kasar qatar mafi yawa inda kungiyar ta basu take da jirin yan wasa 17 da suka dangana kasar Qatar don tallafa wa kungiyar kwallon kafa ta kasar Spaniya da ma sauran kasashe a gasar ta cin kofin duniya wanda ko shakka babu har a wani mataki ma akwai mutanen da suke cewa kungiyar ta kasar Spaniya ba ma kungiyar ta kasar Spaniya bane sai dai a ce mata kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ban manta ba da aka zo kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus da kungiyar ta kasar wato Spaniya mutane da dama suna cewar kungiyar kwallon kafa ta wato jamus ita ce kungiyar kwallon kafa ta bayern munich inda ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ita ce kungiyar kwallon kafa kungiyar kwallon kafa ta kasar spaniya kai afon ita ce kungiyar kwallon kafa ta barcelona wanda a ƙarshe dai mun ga yadda aka yi wannan wasa kuma a ƙarƙare shi inda aka tashi biyu da biyu a wannan babban wasa ko ce ɗaya da ɗaya a wannan babban wasa da suka fafata a gasar ta cin kofin ƙwallon kafa ta duniya to barcelona tana da jerin 'yan wasa da suka dangana gasar ta cin kofin duniya kama daga ɗan wasa pedri da ma Gavi da Ansu Fati, Sergio Busquets, Robert Lewandowski da kuma Usman Dembele wanda dukkanin suna cikin jerin 'yan wasa goma sha bakwai da suka hada da Memphis Depay na kasar Netherlands, dan wasa Julius Kunde kamar da na faɗa, Frankie de Jong, Yodi Alba, Ferran Torres da ma dai sauran jerin 'yan wasa. Inda ita kuwa Atletico Madrid kamar da na fara lissafowa 'yan wasa irin su wato Rodrigo de Paul da kuma Molina sun dangana tare da Alvaro Morata Joao Felix da Antoine Griezmann wanda shi ma ya kai wasan karshe inda 'yan wasan Atletico Madrid din har mutum goma sha ɗaya ne suka dangana ƙasar Qatar don taka leda a gasar ta cin kofin ƙwallon ta duniya yayin da ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ta Real Madrid jerin 'yan wasa goma sha biyu take da shi wanda suka dangana ƙasar Qatar kama daga mai tsaron ragan Thibaut Courtois Eda Militao da kuma ɗan wasa wato Eduardo Camavinga wanda shi ma ƙungiyarsa ta kai wasan ƙarshe ga dan wasa Chouameni wanda shi ma ƙungiyarsa ta kai wasan karshe a gasar ta cin kofin duniya kungiyar kwallon ta kasar Faransa dan wasa Antonio rudiga da kuma Federico Valverde na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din da kasar Uruguay wanda dukkanin su waɗannan ƴan wasa sun dangana kasar Qatar ne don tallafa su a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya to a daidai wannan lokaci dai bayani kenan da ke fitowa dangane da jerin ƴan wasa da dama wanda suka dangana kasar Qatar don tallafa jerin su da gasar La Liga ta kasar Spaniya kuma tuni dai muka ga bayanai da ke fitowa yayin da ake shirin dawowa ta wasa a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a ranar Alhamis kafin dai mu dubi jerin wasanni da za a fafata idan baka manta ba dai kafin hutun wasanni a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya Real Madrid ta yi wasa bayan ta hau saman teburi inda kungiyar kafa ta Barcelona ta zo ta zarce ta inda halin yanzu akwai tazarar maki uku masu kyau tsakanin kungiyoyin guda biyu a daidai wannan gabar barcelona sana saman teburi yayin da real madrid ke binta a mataki na biyu kuma tun kafin wannan hutu dai kamar yadda ka sani kungiyar Olaf ta Barcelona ce ta fita garuwar gani a wannan gasa ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya ko shakka babu inda Real Madrid ne kadai kungiyar da ta doke ta a wannan gasa na cin kofin La Liga yayin da Bayern Real Madrid to kungiyar da ta shiga gaban kungiyar Olaf ta Barcelona bayan wasan farko da suka fafata da suka sulhunta sifili sifili babu wata kungiya da ta samu nasarar doki Barcelona kai hasali ma banda karawarsu da Real Madrid kwallaye bi kacal aka zira a ragar kungiyar ta Barcelona a wannan kakar gasar La Liga ta dauki dumi ko shakka babu kafin waɗannan wasannin gasar cin kofin duniya duba da cewar kungiyar ta Barcelona da Real Madrid sun fara dawowa kan su kuma sun fara nuna cewar fa a halin yanzu lokaci ya riga yayi da wato kungiyoyin guda biyu za su sake tuna mana da abin da muka manta a baya na cewar a kowane kaka Real Madrid da Barcelona ne suke fafutuka don ganin cewar sun lashe wannan babban gasa na cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. Barcelona dai bayan cefane da ta masu nagarta 'yan wasa irin su Robert Lewandowski wanda yake zira kwallaye akai-akai duk da mutane sun sanya alamomin tambaya daban-daban kan dan wasa Robert Lewandowski da kuma irin rawar da yake taka a cikin wannan tawaga na kungiyar ta Barcelona. yayin da yake ci gaba da yin iya kokarin sa ganin ya tallafa kungiyar a gasar La Liga a gasar cin kofin zakaru dai mun san an wato tumbuke kungiyar ta Barcelona inda ta koma gasar cin kofin Europa kuma za ta kara ne da kungiyar kwallon ta Manchester United bayan wasannin wato kasashe da aka karkare inda a watan Fabrairu ne ake sa ran waɗannan kungiyoyi za su dukufa ka'in da na'in dan ganin an da kungiya guda ɗaya da za ta tsallake zuwa zagaye na gaba amma gasar La Liga ta kasar Spaniya kungiyar ta Barcelona dai sai dai Alisson Barka a wannan kakar ko shakka babu dan wasa Rafinha wanda ya dangana kungiyar ta Barcelona daga Leeds United shi ma yana iya kokarin sa tare da Usman Dembele duka a wannan kungiya kama daga franky De Jong wanda shi ma a duk lokacin da ya samu dama yana nuna iyakar iyawansa tare da Pedri da kuma Gavi a cikin kungiyar ta Barcelona ga Julius Conde sabon dan wasa da suka ce fano shi ma yana iya kokarinsa dan ganin ya ba da guduma a gasar ta La Liga ta kasar Spaniya shin yaya kake ganin abubuwa za su kasance a wannan gasa bayan wasannin gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya shin barcelona za ta iya ci gaba ta kasance a saman wannan teburi ko ko a'a kana ganin real madrid wacce a daidai wannan lokaci ita ma 'yan ta da dama sun dangana ƙasar qatar za ta dawo cikin wannan gasa kuma za ta doke abokan ta dan ganin ta zarce barcelona kuma ta sake lashe wannan gasa na cin kofin la liga ta ƙasar spaniya duba da cewar a kakar da ta gabata real madrid ne ta lashe wannan gasa Real Madrid din ma dai ba bar ta baya ba duk da cewar kafin hutun wasannin kasashe ta dan fuskanci kalubale na raunuka daban-daban da 'yan wasan da suka samu kama daga dan wasan da ke rike da kyautar Ballon d'Or a daidai wannan lokaci Karim Benzema wanda shi ma mun ga takun saka da aka samu dangane da taka sa a gasar ta cin kofin duniya inda ƙarshe dai dan wasan ya rasa wasannin gasar cin kofin duniya gabaki daya Benzema dai a daidai wannan lokaci ai ya cewar ya murmure kuma a shirye dan ganin ya ci gaba da bada gudumawa Carlo Ancelotti a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kuma kamar yadda muka sani Carlo Ancelotti dai ya aje dan wasa Karim Benzema lokuta da dama dan ya huta dan ganin cewar ya samu kansa cikin koshin lafiya dan ya ci gaba da tunkaran wasanni a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya amma fa sai dai a daidai wannan gabar samsam abun bai samu ba kuma bai faru kamar yadda karin benzema yake bukata ba inda ya kasance dan wasa na farko a gasar wato cin kofin duniya wanda ke rike da kyautar balin bai dangana gasar ta cin kofin duniya ba cikin shekaru da dama karin Benzema dai a daidai wannan lokaci kamar yadda muka sani tuni ya dawo atisayi tare da kungiyar ulaga ta Real Madrid kuma a shirye ki dan ya ci gaba da ya da bada tallafi Vinicius Junior shi ma dai ya dangana kasar Qatar inda ya nuna iyakar iyawarsa kuma ya bada guduma ta musamman wa kungiyar ƙwallon ta kasar Brazil yayin da abokin takale da Samadi Rodrigo duk da barin bugun da kasi mai tsaron gida da ya shi ma ya bada guduma 100 a cikin tawagar kungiyar ta wato kasar Brazil yan wasan tsakiyar kamar Luka Modric shi ma dai ya iya cewa ya bada abin da ya saba bayarwa ne a gasar ta cin kofin duniya ga ɗan wasan su na kungiyar ƙwallon ta wato Real Madrid din da dama a tawagar kasar Spain kama daga Dani Carvajal da kuma Marco Asensio wanda su ma sun dangana kasar Qatar din sun da iyakar su to a gasar da cin kofin La Liga ta kasar Spain dai a daidai wanda lokaci aiki ya rage ga Real Madrid duba da cewa ita ce a mataki na biyu a wannan tibiri kuma kungiyar ta Real Madrid ko ba dade ko ba jima a kowane wasa mafi akasari inda ya shiga gabanta tana samun hanyoyin ta dawo cikin wannan wasa don ganin ta doke abokiyar karawanta kamar yadda muka sani dai Real Madrid din kungiya ɗaya ne kacal ita ma ta doke ta a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya inda a wannan kakar gabaki ɗaya kungiyoyi guda biyu wato kungiyar ƙwallon gaba ta RB Leipzig da kuma kungiyar ƙwallon gaba ta wato kungiya a gasar La Liga wanda ba zan iya tunawa ba sune suka doke Real Madrid a wannan kakar yayin da halin yanzu mu jira mu gani bayan wannan hutu da aka samu inda dan wasa Toni Kroos shi ma ya samu hutu na musamman duba da cewar tuni Toni Kroos ya jingine takalmin sa na takali da a kungiyar ƙwallon kafa wato kasar Jamus a gasar ta cin kofin duniya kuma kan yi sanya dan wasan bai dangana kasar Qatar ya taka lida kungiyar ta wato Jamus a gasar ta cin kofin duniya ba to bayanai kenan da ke fitowa dangane da Real Madrid da Barcelona wanda ai ya ciwar a halin yanzu su ne fa suke dukufa kan kankan kuma suke goga kafada da junansu a saman teburi danganin a ƙarshen kakar wasa ɗaya daga cikin su ta lashe gasar ta cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya a saman teburi dai bayan Real Madrid da kungiyar gaba ta Barcelona akwai kungiyar ƙwallon kafa ta Real Sociedad wacce ke take mataki na uku da maki 26 Athletic Club da mata wato mataki na hudu da maki 24 Atletico Madrid a mataki na biyar da maki 24 Atletico wato Real Betis a mataki na shida da maki 24 sai Osasuna a mataki na bakwai da maki 23 dukkanin kungiyoyin da banda Real Madrid da Barcelona ta zarar da ke tsakanin su gabaki ɗaya bayawa hakan yi sanya da ake ganin har yanzu fa akwai sauran dogon tafiya da za a yi kafin a tabbatar da kungiyoyi guda hudu wanda za su dangana gasar cin kofin zakaru ta nahiyar turai a kakar wasa mai zuwa a iya cewar barcelona da real madrid sun ci gurbinsu a saman wannan teburi matakai guda biyu amma bayan nan fa akwai sauran tafiya gaskiya duba da cewar sauran kungiyoyin gabaki ɗaya tazarar da ke tsakanin su daga mataki na uku zuwa mataki na bakwai babu yawa za dai mu jira mu ga yace abubuwa za su ci gaba da kasancewa a gasar da cin kofin la liga ta kasar spaniya da ake shirin dawowa a ci gaba da taka leader kuma muna sa ran madi a ranar alhamis din akwai jerin wasanni da za a fafata a gasar da cin kofin la liga ta kasar spaniya kama daga karawar kungiyar ulag fita girona da rayo vallecano real betis da athletic club atletico madrid da elche sai a ranar juma'a 30 ga watan disambar shekara ta 2022 getafe da kungiyar ulag fita mayoka celta vigo da sevilla cadiz da kungiyar ulag fita almeria yayin da ranar asabar kuwa 31 ga wata Barcelona da misalin karfe biyu za ta barje gumi da kungiyar Walaga ta Espanyol. Real Sociedad da kungiyar Walaga ta Osasuna yayin da Villarreal za ta barje gumi ne da kungiyar Walaga ta Valencia. Bayan wasanni goma sha hudu da jerin wasanni da za a fafata kenan mako na goma sha biyar a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Espanya. Barcelona kamar yadda ita ce a saman teburi kuma za ta kara da kungiyar ƙwallon ta Espanyol wanda a kodayaushe karawar Barcelona da Espanyol dai ba karamin wasa ba ne inda za a ɗebi 'yan kallo a wannan babban wasa. kuma Barcelona za ta yi duk mai yiwuwa don ganin cewar fa ta ci gaba da kasancewa a saman wannan teburi na gasar La Liga duba da cewar mai horaswa Xavi nan da san cewar fa duk wani tuttube da zai samu da kuma wani kuskure da zai tafka a halin yanzu dole hankalin mahukunta kungiyar ta Barcelona ya karkata a kansa kuma da zaran ya ci gaba da tafka kurakurai za su nemi fita dan ganin sun mai gurbin sa da duk wani mai horaswa da za su samu a kasuwa tunda a halin yanzu mun san cewar mai horaswa Thomas Tuchel yana nan kuma babban dama ce ga kowace kungiya na ganin ta ɗauki mai horaswa mai nagarta irin wannan bayan kurakurai da shafi ya tafka kafin wato wasannin gasar cin kofin ƙwallon ta duniya a daidai wannan lokaci ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ta Real Madrid kamar yadda ka ji Real Madrid din ma za ta barje gumi ne da kungiyar ƙwallon ta Real Valladolid a ranar Juma'a da misalin karfe 9 da rabi babban wasa ga Real Madrid wanda ta san duk wani barin maki idan ta a halin yanzu Barcelona tana damar da za ta iya ɗaukan damanta dan ganin cewa ta zarce kungiyar ta Real Madrid a wannan kakar a saman teburin gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya tunda a halin yanzu tuni maki uku suka fito kuma komai na iya faruwa a saman wannan teburi duba da cewar ita ma kungiyar ta Real Madrid ba za ta yi wasa ba za ta yi dukkan maiwa don ganin cewa ta ci gaba da kasancewa a matakin da ya dace don ganin ta kalubalanci kungiyar ta Barcelona da ke saman teburi a daidai wannan gabar. to mai su masu sauran da masu kallon da masu sauraron ma daidai wannan lokaci dai yake kenan ta musamman da muke dauke da shi a halin yanzu dangane da gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kamar yadda ka jiri a ranar Alhamis nan za a dawo ci gaba da taka leda a wannan babban gasa yayin da Real Madrid da Barcelona za su ci gaba da fafutuka don ganin cewar an samu kungiya ɗaya a ƙarshe kuma a watan Mayu wacce za ta ɗauki wannan kofi kuma ta tafi da shi gida akwai wasanni ma dai a gasar cin kofin zakarun turai wanda duka waɗannan manyan ƙungiyoyi irin su Real Madrid, Bayern Munich, PSG dukkanin su za su mayar da hankali a kai duba da cewa suna da fata kuma suna yunkurin cewa su za su lashe wannan gasa a ƙarshe. To a daidai wannan gabar na ka ƙarshen wannan tattuna kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayanai a kan harkar ta ƙwallon kafa. A kodayaushe muna godiya da gudumar kuɗari bisa ɗari sai an jima.